Gyara, gyara, hadari malfar duniya kan ɗaki sai an taru, rugun babban motsi, gonar sama mai wuya kai taki, sarki ɗan sarki jikan sarki, uban sarakuna, ka iya ka huta, a gaya da mai garin kawun tsulo. Yaron mala. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Yau ƙasar nake sha'awa. Allah ya taimake ka, barka da zuwa. Ya jama'a ya ƙoƙari. A jama'a alhamdulillah. Allah ya kara mana yaya labarin kowa da kowa ai ranka daɗe gaba ɗaya garin nan kaf rankata kaf ana zaune lafiya ana zaune cikin ƙoshin lafiya an ci an sha ƙarƙashin jagorancinka amma Allah ya taimake ka Allah ya baka yi wallahi Allah ya ƙara ma lafiya eh. da zama lafiya Allah ya ƙara ma basira da tunani da hangen nesa da ƙarfin ƙwarin gwiwa rike talakawanka raka daɗe wani abu da na hango garin nan zaman lafiya a garin nan yau mm, oh. mutane a garin nan suna zaune lafiya zaman lafiya ya yi yawa ranka daɗe inda hali ya kamata a ce an rage zaman lafiyan nan oh. mm, ai ba zai yiwu a ce kana mai gari kana zaune lafiya talakawa suna zaune lafiya ba ba daidai ba ne ranka daɗe an yi kai da kai kenan wato dole a zaɓi daya yawwa ko dai su su zauna lafiya ni kuma ina cikin tashin hankali yawwa ko kuma ni ina cikin zaman lafiya su suna cikin tashin hankali ko eh, yawwa to an ran ya daɗe kai ka zauna lafiya a cikin talakawa a samu wasu yaran mala Allah ya taimake ka shi zaman lafiya mm. da kwanciyar hankali duk abin nema ne amma waje ɗaya zan yi da kai mm. daga lokacin da al'umma suka samu nutsuwa mm. to kai kuma a lokacin za su riƙa hangen ka suna tunanin ya za su yi maka wani abu to wannan shine zai sa kawai a ɗauke hankalin su so haka yanzu ya kake ganin za a ɗan ya mutsu wani abu to wato ai ranka daɗe ni na san yadda za a yi a hargitsa garin ya zama da zaman lafiya ya yi karanci Yawwa, ta bakin na turawa aka ce dubayin a rule ka eh. san sai an tada hankalin wasu alaikum salam yauwa sannu fa sannu Bismillah. Allah ya taimake ka ran. Eh an gaishe ki. An gaishe ki. Wannan waje ce kuma? Zakar da Habibu ce. Matar Hadi. Hadi dan baki mai katon baki. To to to to to to to to to. Hadi mabucin zuwa wannan ƙasar kamar ko? Eh shi fa. Ikon Allah. Gaskiya ne. Da mu ranka ya daɗe wata 'yan matsala ce da hankali ta tafi. To, Tunda yi auren nan in ya ajiye buhun shinkafa da buhun dawa, buhun gero na masara haka. To daga wannan fa sai ɗan magi sai ɗan gishiri sai mai. Haka dai za mu ɗan daddafa a ci. Ni kuma da mace ce mai son ɗan lashe-lashe haka. Tun kafin mu yi auren nan na ce masa ni mace ce mai kwaɗayi. Muddin in ba zai ɗan rinƙa siya min abubuwa ina ɗan maƙulashe da su ba. can ga habiba na gane zancen naki wanda ya dan iska in banda dan iska ne iskancin banza ya zaka kawo mata to ta kwaikwai ce kin ma kawo kuka za ka mata tsaba haƙƙin ranka ya dade bawon Allah nan ya cutar da ita ya kawai ka kawo ka aje mace kamar wannan saboda Allah ka kawo tsaba to tsuntsuwa ce kai kuma ma dai abin da ranka ya dade ai an yi ganganci haihuwa da damuna eh. shi kansa hadi ranka ya dade ai idan ka duba auren yarinya ma kamar wannan kamar wannan ma ai laifi ne kuma ka duba duba je ka nemo min shi to an gama yana nan zai za ta mishi ko yana nan yana eh, an gama nemo shi nemo shi kada ka sake ka zo nan ba tare da shi ai duk inda yake na faɗi hawa biyu me za ka ga hawa biyu bashi yanzu sake gani amma kai duk abin da ke gana mai kake tausaya masa Yawa, Adi, haba yaron malam, haka kawai za ka shigo min cikin gida kai tsaye ba sallama? nan ba haka ake ba, ya za ka shigo min irin wannan shigo sai ka ce ba a garin musulunci muke ba. Eh, haka ne. Amma dai ka fahimci dai wanda ya shigo din. Ka san daga fada nake, eh. kuma shi mai mulki ba ɗaya yake da talaka ba. a kowane lokaci abin da talaka zai a ce ya yi ba daidai ba mai mulki sai ya yi daidai. Eh. To ba kowa akan doka yake ne ko? Kowa akan doka yake. Kwarai da To kaga doka ne ta nazar da cewa in zaka shigo cikin mutum kai masa sallama. Ba eh. kawai a ranka tsaro ka shigo cikin gidan mutane. ba. Masu dokan ne muka zo da kanmu. Kuma da kake magana an faɗo ma gida ai gidan matan aure inda da matan aure nan ake yin sallama a shigo. Ko a nemi izini a shigo. Nan kwa gida da shi da kango uwarsa ɗaya uban ku ɗaya. mun kana takamar cewar kana da mata a gidan yanzu baka da mata a gidan tana ina matar tana wajen mu tana fada yanzu zan da nake eh, maka tana wajen kai ma na zo ne na tafi da kai tana fada eh, eh. tana karkashin yi amma ko da kake fada ai sai a zo a yi min sallama da waje sai in fito in zurce ka a can ashe ma ba mulkin yasa kullum kokarin ku abu doka kuma ku kuke karya dokar hmm, hmm, mu yalla bai ne yake son gadinka ita mai ɗakin naka sai karar ni ba zan raina maganar magabata ba zan je eh. amma ni dai na san cewa in na je ba adalci za a min ba wannan ba adalci za a min ba kuma wannan na riga na ji a jikina ne ba za a min adalci ba ba za a yi ma adalci ba yadda fa kake gaya min magana tamfar fa yalla bai din kake gaya wa yawa ni dai ba yalla bai nake gaya ma magana ba to ni kai nake gaya ma magana ba yalla bai nake gaya ma magana ba to kowa ya rena ni ai ya rena mai gari ni wakilin mai gari ne ce mu je na san ba za a yi min adalci ba Allah ran da ja kofar na guda ba ni a ciki na naji ba za ku yi min adalci ba wannan ba adalci ba ne kai ba ba ne daraja ta daraja na gaba ba kai ka isa ka tafi da ni yadda kake dinnan a kamar raguwan mayu an tafi da kai ba daraja masarauta ba ka isa ka tafi da ni zaka ja da mulki Ka kafa dinnan kamar ja da mulki ai ba mai sarauta zaka ja da mulki an nan ba mun ce Za ka ja da mulki ne? Ina fa zan ja da mulki, ina ba ka yau Dan gashi. Saboda mu duk inda aka ce manya suna neman mu za mu zo. Saboda mun san cewa mulki shi ke sa a tankwara rijiya a sharuwa ko ba guga. Amma ka inda ba don haka ba ka isa ka tabo da ni? Kama da roran mayu? Allah ba ka ware. Allah ya taimake ka. Ka gane wannan? ta ce ba. Habiba Loti ai. na ɗauka ko abu girkin. <laughs> Na. a ko a bege mutum yake ai zai iya gane muharramarsa <laughs> Allah ya baka wani hadi Allah ya baka wani dabba ce ko ko mutum mutum ce kuma ba tsuntsuwa ba ko a ba tsuntsu ba ne to amma shine kake siyan tsaba kake kawo mata tsaba kawai ta ci tsaba ran kai dade fa duk abin da aka gaya ma aka dora na akai akan sa fa nake ba wakili waliyi na ce min yayi in kula da ci da sha da tubatarwa da koyar da addini da ɗakin kwana hmm. wanne ta rasa ga ni ga ta ga ido na ga idon ta bari in gaya ma ta kawo kuka sai ta shekara wannan sai ta kusa shekara ba kawo nama a gidan an cewa wannan kamata a ce duk sati dan akuyan nan da ko babu komai dan akuya dai a ce ta cinye naman dan akuya ni nama ko na kaza duk ba nama bane amma na ɗauko naman gafiya na kawo mata ta nuna tafi karfin ana har ka fasi sai sun yi dage karya ce eh wannan da zaka kawo mata naman gafiya ai ba karya kadai take ci ba kuma sau nawa nan nake ganin ka a dandali tsire ma sai sai aje maka yanka goma kai kai kadai matsaci kai Allah ya baka wani duk ma mu aje wannan magana to abinda nake so da kai na'am kita ma'ana eh. igiyar auren ku nake so ka datse ta ma sake ki saki nawa a'a hadda kuma ka'ida baka gane harabar zance ba wani magana saki nawa ai mu ne za mu ce ga iya adadin magabatansa na zuwa zamu mu ce saki zai mata saboda haka daga yau wannan ba matakka bace ba tashi ka tafi ke mm. so mu tafi ina ai ni na ta canjin dialogue ne ka ce in ce na ka sake in sake ta ka ka ce in ce ba a ra'ayi wai yaron malam wai aiki ka kenan mm. falan ma zagu falan ma zagu in ka zagu zan zazzage ka in zazzage ka goma dan yi nan kai dan yi nan mu dan barka da da wannan zaki da biyu da raba ni da auren koko ba da ba ni da ita a kaga zo zo ni kai na dai sai da ne ta tunani anya a cikin hayyacin ka zan kai da zaka faɗa haka ai sai da na da namiji yawa Ina santa. ta eh, to masha Allah. Ina santa eh, ai. Raka da dabara da ko abun ko? Eh da ko <laughs> saboda saboda karan aka dauko din ka gane ko babu eh, komai sa fi jin daɗin zama da iyali ka. Kai dade hmm? Ban gane haka ba ka danne ni kamar za a sake zabunta min shayi. Ba shayi za a yi maka ba. Shayin ne zai daina aiki da yau. ina fatan ka kana nufin na taure na tinkiya na taure za a yi min dan da ni za a yi sauke ka sauke mata na sauke mata abin ba sai ta kai ga a dan ya rasulullahi a hakuri mura nake gobe ko jibi za mu tashi insha Allah dan Allah na sauke mata to a san ranka ko ko a an matsa maka a'a ina fa zan faɗa haka shi ai bakin da baya kwata maye ne a san raina da baki na na faɗa godiya nake ai mu da nake gobe za mu tashi in Allah ya kai mu ko jibi eh, amma duk da haka eh. ka sa takalman ka to godiya yake eh cikin yardan ubangiji dan kai dai ai akwai sama to Allah ya sa sama su ce ba su gamsu ba za ka yi bayani godiya nake da kai da na habiba na Allah ya gari sai dai fa hakuri fa kin san yadda abin yake yawwa saboda haka ke tafi gida ki je ki idda kar ki gaya kowa ki zo ki mana bayani wannan hukuncin da aka ya min daɗi sosai yawwa <laughs> da maran ranka ya daɗe akwai ni wannan auren da aka min gaskiya auren dole aka yi min Allah da mun ba son shi nake <laughs> godiya nake <laughs> godiya nake eh, godiya nake Idan daɗe damun akwai wani yaro shafi'u ɗan gidan lemu. Eh. Nan arewa da mu haka. Eh. yaron nan damun yana so na ina son shi ne sosai. Na gama idda sai na zo sai a magana aure na da shi a Wai shi shafi'u? Eh. shi shafiu ya ba ta shafiu ina nan arewa da ka gane shi na uban ba na san shi ba ma ya ba ma shi ke ungana to a hukunta shi an gama za a hukunta shi ba da shafiu bane inda yake za a hukunta shi duk abin da aka yi kuma zaki ji tashi ke zan shafiu To ko dillali ne kawo waje ya ce a saya aka sayar ai a bashi wani abu.